a wani ɗan ƙaramin gari da ƙofa a sama. Ya tara dukkanin abin da kake da bukata na jahilci a cikinsa. Jummai a taimaki gayo. Jummai a taimaki hakimai. Jummai a taimaki sarakuna. Jummai a taimaki. Makajin gari. Sa'adu kurfa adu kurfa adu zalika sai sai. a don karfin dauji wallahi tallahi in ka ci gaba da yi za ka ga ruhanai suna hurka kowanne daga da a hannunsa a ina a nan gudu ko baka da barki ne Kuma dabbar ka bata tsira ba matar ka bata tsira ba kaunar ka bata tsira ba gidan ka bai tsira ba bare kai kanka magajin gari a sha ya dawo kin gan shi ne ban ne na sai ga shagamu ne ka magajin gari daga kamfanin double xl ventures limited <laughs> turkashi gobara daga kogi maganin tabuwai waye da bindiga wallahi ta mai gari ce wa ni na da bindiga wannan bindiga ta mai rawani ce wa wannan ayu ayu ta da yana fito wallahi ranka dai ta kace ba ka gaji har ka harbi ba to namu da kike kama da nabe ne lokacin nadin zarauta kama da aka yi bikin nan ai jaki ne inna lillahi zakati jakin munzali da ya mutu nan na je na yankuna mana shaga mu ta zubar shaga mu ta diba sai kuma ka ji tindin aina to mun dauka wani abu ne ya kashe ashe ka tangar don Allah na gaban Allah ka yanke zancen nan ka tafi da shi kai can ita inda ake saukar leburori da da yan cirani eh, eh. ita kuma sai kai ta gidana kenan ita wannan din kan kai din tana mai daki na ko ba sai mu tafi gaba ba Allah a garin ku tafi da dakin ka dan bakara daki ba za ma ka gode mai ba da da aka karbe ka jumai shagamu yaren ya jumai mu jumai shagamu yaren ya jumai shagamu kusho rabo ka samu yaren ya ji mai shagaru yar garama sai dai alkhairi yaren ya ji mai shagaru ga kusho an gwajin mai ne na auro ji mai shagaru yaren ya ji mai shagaru magajin gari me yasa ba sai wani ƙarya ba sai kai a ce a ce baka bar matan gari ba baka bar yara ba ba kuwa ta zo gari yau din nan a lillahi wa inna ilaihi raji'un fashi na mata yake yi wa mutane to ƙarya na maka eh ni ban ga littafi a hannunka ba kuma ka fito daga ɗaki ah, to karatu na zo karatu na zo koya haka ce da kai ka ga alami kake yayin wallahi magajin gari labari da kuma tsara shi daki-daki shafi'u dauda giwa shiryawa falalu e dorai magajin gari da ba sakai na ne kar ka je a haka dan ya ga ka da a hargitsi wani ka dauke ni mahaukaci ko me wannan in za mu shiga da ne muke saka wannan kayan ba ta umarni Nasiru Alƙoƙi Shehu Jaha magajin gari ka zo harbi mu kenan wallahi ranka dade asali na ba maharbi bane ne wallahi tallahi maka dinga ne dai na dawo sabgar